A yanzu haka dai ƙasar Burkina Faso ta turo kwantinoni da kuma tirela-tirela makare da kayayyakin abinci domin shigo da su zuwa jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne motocin da ke yi wa waɗannan kayayyakin abinci rakiya tare da rakiyar sojoji a cikin jiragen sama da kuma sojoji a cikin motoci. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne dai motocin. kuma akalla motoci ne sama da dubu waɗanda dukkaninsu makere suke cike suke da kayayyakin abinci wanda yanzu haka sun taso daga ƙasar burkina faso cikin rakiyar jami'an tsaro kamar yadda kuke gani kuma za a shigo da su jamhuriyar nijar ne domin tallafawa mabukata da kuma wadata ƙasar da kayayyakin abinci kasancewar al'umma na ta kuka cewa kayayyakin abinci sun yi tsada a ƙasar ta jamhuriyar Nijar lamarin da ya sa talaka a cikin wani hali yanzu aka dai kamar yadda ƙasar Burkina Faso ta yi alkawarin tallafawa jamhuriyar Nijar ɗin da kayayyakin abinci yanzu aka dai an umarci a shigo da waɗannan kayayyakin abinci zuwa jamhuriyar Nijar ɗin waɗanda sojoji suke rakiyar su daga Burkina Faso zuwa jamhuriyar Nijar ɗin kamar yadda kuke gani waɗannan motoci waɗanda aƙalla yawansu ya ta sama da guda dubu sun doso hanya za kuma su ƙaraso zuwa jamhuriyar Nijar ɗin kuma cikin ikon Allah za su shigo lafiya za kuma a raba wa al'umma a kuma shigar da waɗansu kasuwa domin idan suka wadatu a kasuwa dole 'yan kasuwa su karya farashin waɗanda suka tsalwalawa domin kuwa har yanzu 'yan kasuwa sun ɓoye kayayyakin abinci suna kan cin karensu babu babbaka yayin da suke saka farashi yacce suke ga dama suna yin amfani da wannan juyin mulki wajen azurta kansu bayan koke-koke da al'umma suka rinka yi a yanzu haka general ceni ya saurari kokensu ya kuma ya haɗin gwiwa da ƙasar burkina faso wacce ta ba da sojojinta da motoci da kuma kayayyakin abinci a shigo da su jamhuriyar nijar ɗin baya da ƙasar baya da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato ECOWAS ta ƙaƙabawa jamhuriyar Nijar ɗin takunkumi waɗanda waɗannan takunkumi na daga cikin abubuwan da suka tsalwala a jamhuriyar Nijar ɗin wadda har ta kai ga farashin kayayyakin masarufi ya yi tsada ga kuma babu wutan nefa sai dai a jiya a saƙon da General cheni ya bada ga tsohon shugaban mulkin soja da kuma sarkin musulmi waɗanda suka shiga jamhuriyar Nijar ɗin domin tattauna batun sulhu ya ba su saƙon cewa a duba yarjejeniyar wutar lantarki domin wutar lantarkin da take shigowa daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar ba fa kyauta ake bayar da ita ba yarjejeniya ce wadda aka yi tun zamanin iyaye da kakanni akan cewar jamhuriyar Nijar za ta bar ruwanta ya rinka shiga tarayyar Najeriya a yayin da jamhuriyar Nijar ɗin za ta ajiye injinan da ke ba da wutar lantarki a Najeriya sannan injinan za su rinka kawo wuta ne a jamhuriyar Nijar don haka waɗannan injina ba mallakin Najeriya ba ne mallakin jamhuriyar Nijar ne kuma jamhuriyar Nijar na da 'yancin amfani da kayayyakinta tun tunda nata ne General Chini ya ce a mutunta yarjejeniyar iyaye da kakanni a sakan musu wutan nepa ta shigo ƙasa in dai da gaske ana son batun sulhu tsakaninsa da ƙasashen ecowas sannan ya ƙara bayar da saƙon cewa in dai ana so a yi sulhu to amma lallai za a bar shi ya ƙara shekara uku don sassaita al'amura a ƙasar domin yana da burin saita ƙasarsa ta dawo mai cikakken 'yanci kamar kowace ƙasa sannan janar ceni yanana nanata ta batun kiraye-kiraye da 'yan Nijar ke ci gaba da yi har yanzu na cewar suna roƙon cewa sojojin Faransa su gaggauta ficewa daga jamhuriyar Nijar ba tare da ɓata lokaci ko wani sulhu ba don a yanzu ma ana gudanar da wata zanga-zanga a babban birnin Yamai domin nuna ƙin jinin sojojin Faransa tare da kiraye-kiraye da su gaggauta ficewa daga jamhuriyar Nijar ɗin ba tare da wani ɓata lokaci ba.